don haka munan da ka gan mu duk 'yan shi'ar aliyu ne ai 'yan tawagashi ne to kaji asalin yadda al'amarin ya taso to irin waɗannan masu wannan shi'ancin wanda biyu ya zage su billahi lazi ya kaɗi ya shiga uku ya lalace saboda ya zaga wa annabi sahabbai annabi kuma cikin hadisin bukhari ya ce la tasubbu